social media duniyar matasa miya da alkhairi miya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo cin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. Maza da Madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar yada bidiyon tsiraici a dandalin sada zumunta musamman TikTok batun da ya kara tsananta sakamakon yadda aka gano group group akan wasu manhajoji kamar su WhatsApp inda ake zargin ana yin gasa da tallar jiki da bidiyoyin. A cikin shirin na makon jiya mun tattauna yadda matsalar ta zamo ruwan dare tsakanin matasa inda a yanzu za mu ci ta bakin iyaye da malamai akan mafita mai dorewa ga wannan matsalar. Yanzu bari mu fara ji ta bakin kwararre mai mu'amala da dandalin sada zumuntan akan yadda aka tsinci kai a cikin wannan yanayi. Sunana Abubakar Muhammad Abuja. Wannan babban matsala ce wanda take damun mu gaskiya most especially a arewacin Najeriya. Abin ya zo mana kamar wani abu ne sabo kuma ya zo mana har cikin gida. Gaskiya iyaye da yawa da mutane ya zama abin da duk inda kika je kika samu jama'a za ki ga irin abu ne da ake tattaunawa a kai. wanda baya ma kowa daɗi. Zamanin da za ki ga cewa makwabci yana kiran diyar makwabci ko dan makwabci ya ladabtar da shi ya mishi bulala ya mishi duk abin da ya kamata amma yanzu abin ya lalace dan ka kokarin ka yi hakan ma sai ka ga cewa makwabcinka ya zama abokin gabanka so sai kasance mutane kowa yana sa ido ma 'ya'yan makwabta wanda ba a kwaba musu ba amma ba su shawara so tarbiyan zai yi wahala a ce kai kadai ne kawai za ka yi tarbiyya saboda yanzu tarbiyan yara kana yin shi ne a cikin gida suna fita ana warware shi wani lokaci kuma a cikin gidan ma ana warware shi ta wannan hanyar sadarwar because duk abin da ake yi yanzu zaki ga cewa ta shi wannan kafafen sada zumunta ne na zamani ake yin shi zaki ga yara suna da wani group kungiya da suke irin wayannan abubuwan akwai rashin tarbiyyan wasu kuma gaskiya ba rashin tarbiyyan bane saboda iyayen wasu na iyakan kokarin su kawai dai society ne ya zo ya zama hakan wanda kuma ya zo da zamani ne babu yanda za mu yi sai dai kawai mu dinga daukan matakai ko yaya ake ci gaba da kallon girman matsalar yada tsiraici a kafofin sada zumunta tsohon babban ma'aikaci a babban bankin Najeriya Alhaji Umar Medi riga ya ce. To lalle wannan matsala da ya shafi yaɗa tsiraici na matasa da suke a cikin kafofin sada zumunta wata babbar masifa ce da ta bujiro wa mu musamman mu musulmai da ke zaune a cikin arewacin Najeriya. Ba za a ce malamai ba sa wa'azi ba suna iya kokarin su iyaye suna iya kokarin su wasu wurin tarbiyya haka kuma ma'aikatan kafofin labarai na zamani kamar irin suna kokarin su don nusantar da al'umma to ni a gani na lalle iyaye dole a sake zage damtse a sake tashi tsaye wani yaƙi ne da ya tunkaro mu yake so ya ci mu cikin sauƙi muna ji muna gani farko dai kowane musulmi da ya tuna da abin da Allah ya faɗa a cikin suratul tahrim cewa ya ku wanda kuka yi imani ku tseratar da kawunanku da na iyalanku daga wutan jahannama kuma ya ci gaba da bayani wace irin wuta ce wannan wuta ce wanda makamashinta ba wasu bane illa mutane da duwatsu sannan kuma suna da mala'iku masu ƙarfi masu tsanani da suke tsaronta to ya zama wajibi ne tunda Allah ya kira dama tun da farko ya faɗa kuma hadisin manzo Allah sallallahu ya tabbatar cewa kowannen ku makiyayi ne uba mai gida shi makiyayi ne akan iyalin da aka dora mishi kamar yadda uwa ita ma makiyayi ya ce akan ƴaƴan nata ita ma da kuma abin da shafi kula da gidanta a ƙarƙashin wannan ba wai zaɓi bane dole mu ƙara zagi dantse mu nuna wa yaran nan Allah a karantar da su addinin nan su fahimce shi su san Allah da kyau su san Allah sallallahu alaihi matsayinsa da sabon shi wani irin karantarwa suka yi a sani cewa lalle fa Allah abin da ya haramta haramun ne to tsiraici na ɗaya daga cikin abin da babu kokonto cewa haramun ne mutum ya bayyana tsiraicinsa in ba da larura ba abin da ya shafi misali lafiya a ce yau likita ne zai duba ka to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu bari mu koma ga bangaren shari'ar musulunci akan wannan wannan maudu'i ta bakin fitaccen malamin addinin Islama sheik Ibrahim Duguri. Kamar yadda muka sani harka ta bayyana tsaraici mutum shi kansa ya bayyana tsaraicinsa don wani ya gani ya samu wata biyan bukata ko kuma don ya ɗauke hankalin mutane dangane da wasu bukatu nasa shi kansa ga ka'idar shari'a dai a musulunci wannan haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'anci duk wanda ke nuna tsaraicinsa da kuma wanda ke kallon tsaraicin wani. Don haka abin da ya shafi nuna tsaraici a bayyana jama'a musamman ta hanyar kafafen yada labarai na zamani da ake ciki a yanzu wadda za ka iske wasu ma musamman dillanci suke na tsaraicin mutane ma'ana ka gama ce ta nuna wani sashe na jikinta ta yadda zai karkatar da hankalin mutane har ainihin su kulla wasu sake-sake munana a cikin zukatansu wadda hakan ke haifar da munanan abubuwa da suke faruwa ko ta hanyar zinace-zinace ko ta hanyar maɗigo ko ma ta hanyar duk wani abin da Allah ya haramta. Malam ko za ka ƙara bayani da misali. Tun farko shi kallon kamar da muka yi bayani ga haramcin haramcinsa musulunci a wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya gaya wa ainihin wato 'ya'yansa mata da kuma matan muminai cewa su ainihin saukar da mayafansu zuwa ga wuyayensu wato ma'ana su rufe dukkan jikinsu baki daya a nan ba ana nufin cewa sai matar aure ba kawai za ta lullube jikinta ko ta sa hijabi a musulunci a'a duk diyar da ta kai wani matsayi ko ta balaga ko bata balaga ba to sanya hijabi a gare ta bin umarni ne na dokan Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani alkur'ani kamar yadda muka yi bayani sannan kuma inda aka yadda kawai ma shari'a ta ce ba laifi ba ne dan ya bayyana shine abin da ya shafi ainihin wato fuska da tafukan hannu da kuma kafa daga idon sawun mace zuwa kafanta wanda shi ma in kyanta ya kai tsanani to an yi tsawa cewa ba za ta bari ba shi yasa akwai bambanci wajen sa niqabi da kuma hijabi shi dai hijabi wajibi ne shi kuma sa niqabi ga wacce take kyanta ya kai kyan da duk za a gani a yi sha'awa to babu shakka shi ma wajibi ne ta sa niqabi sannan kuma babu inda shari'a ta bada dama kawai ki tuɓe jikinki ko kuma bisa kuskure ko ganganci ko kuma rashin sani wani ya zo ya gani ko ki samu zunubi ko ba za ki samu zunubi ba sai inda waɗanda aka amince ki bayyana ado gare su kamar misali dan mahaifi ya ga adon diyarsa wannan ba laifi ba ne ko kanin mahaifi ko kuma mahaifi ɗin ko kuma ɗanta na cikinta ko ɗan ɗan uwanta kamar da dai shari'a ta tsara waɗannan nau'o'in mutane da in sun ga adon mace ba laifi ba ne amma kawai mace ta yi tsaraici ko ta nuna wani sashe na jikinta dan ɗauke hankalin mutane wannan tsinuwar tana kan masu irin waɗannan ɗabi'a. Na'am malam shin menene hukunci ga wanda ba shi ya nemi ya ga irin waɗannan bidiyoyi ba? Wanda shi ba shi ya nemi ya gani ba amma kuma lalura ta sa ko a harkarsa ta social media sai ya ci karo da wannan to abin da kawai zai iya samu laifi shine ya ci gaba da dogewa wajen kallon amma in dai da zaran ya kalla ne kuma bai tsaya ba kuma ya kyamaci abin to wannan babu laifi amma ya zama wajibi ga duk wani mai ruwa da tsaki Ya yi Allah wadai da irin nuna tsaraici da ake yi na farko nuna tsaraicin nan yana jawo fushin Allah sannan kuma yana jawo a yi duk wani laifin da baka zata ba akwai sadda wasu mutane suka taba haduwa ana tattaunawa akan abin da ya shafi cutar kanjamau mai karya garkuwar jiki sai wani ya bada labari cewa to ai a cikin dalilan da ake kamuwa da ciwon kanjamau akwai rashin sanya sutura kyakkyawa aka yi ta mamaki sai ce to ai dalilinsa shine abin da ke sa a yi zina yawanci wanda cututtukan nan ta hanyar zina ake dauka shine ganin tsaraici to in aka sa mummunan suturar da bata da kamala sha'awa za ta shigo in sha'awa ta shigo kuma in babu tsoron Allah za a iya yin zina to in aka yi zina kuma watakila da mai shi mai ciwon ne ko ita mai ciwon ce to duka ana iya ɗauka saboda haka a yawancin abin da ke faruwa da mu daga cikin su akwai gudunmawar bayyana tsaraici kuma sannan yana ɗebe kunya sannan yana cutar da gani wadda ko namiji ne da matarsa da aka ɗaura musu aure to ko saduwan aure za su yi ba a son su tuɓe zindir yana ganin ta tsirara tana ganin shi tsirara kai ko da ma a ce akwai wuta an buƙaci a kashe wannan wutar saboda me kai saboda gashi dai matarsa ce mijinta ne to ana zaton cewa in an samu rabo ta wannan saduwar watakila dan ya fito ba mai kunya ba sannan kuma kallon tsaraicin yana dishe ganin mutum sannan kuma yana sanya masa kekashewar zuciya to duk waɗannan abubuwa idan muka lura da su kuma muka kiyaye su sai mu samu zaman lafiya don haka babu yadda za mu yi mu magance wannan matsala face sai mun koma ga karantarwar da addini ya karantar da mu madalla muna godiya kwarai da gaske malam yanzu bari mu dan ji karin bayani akan mafita daga bakin mana Abubakar da Alhaji Umar. Abin da nake gani shine gaskiya sai kowa ya yi iyakan kokarin shi a cikin gida a yi malaman addini su yi sannan kuma su kuma malamai a makaranta su yi. Yana da kyau a nuna ma yaran batancin yin wannan abin hatsarin da yake cikin yin irin wa'annan abubuwan yaɗa tsiraici sannan kuma malamai sai sun dinga yin wa'azi. Ni ina ganin cewa matakan da ya kamata a ɗauka shine a rage ma yara zama da wannan wayoyi da suke yana yawa. Dole a karantar da yaran nan a tusa musu tsoron Allah ya shiga zuciyarsu ya ginu kuma tun ran gine ran zane aka ce tun lokacin da yara suna karana dama ake sa tarbiyyar nan tsoron Allah ya dinga shiga zuciyarsu in ya riga ya samu wurin zama in Allah ya yarda da kuma addu'a to ba abin da zai zo ture shi a baya bayan nan dai matsalar yada bidiyoyin tsiraici na kara tsananta kuma masana na ci gaba da jaddada mahimmancin iyaye da saura masu ruwa da tsaki su kara kaini wajen tarbiyya da bibiyan abubuwan da yara ke yi a dandalin sada zumunta to masu sauraro gaba ki daya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni halima abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam.